Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. amurka.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai soro ce daga birnin Washington DC tare da Safina ta da dange muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bashin miliyoyin kuɗin da Najeriya ke bin manyan kamfanoni. To manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin dala biliyan 21. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za mu kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Akalla mutane takwas aka kashe a cikin wasu harbe-harbe da aka yi a safiyar Juma'ar yau a makarantar sakandare ta Santa Fe a jihar Texas ta nan Amurka. A cewar Ed Gonzalez babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Harris da ke makwabtaka da garin. mutane takwas zuwa goma ne suka rasa rayukansu yawancinsu ɗalibai 'yan makaranta a cewar gonzales lokacin da yake magana da manema labarai a kusa da makarantar inda ya ƙara da cewa yanzu haka wanda ake zargi da yin harbin yana hannun 'yan sanda kuma an yi imanin cewa shi ma ɗalibi ne haka kuma an ƙara kama wani mutum na biyu da ake zata yana da hannu cikin harbin wanda kuma shi ma ɗalibi ne a makarantar a cewar gonzales mahukunta ba su bayyana sunayen waɗanda aka kama ba ko dalilin da ya sa suka kai farmaki a makarantar a wani bayani da ta bayar a yau juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta kan kasadar da al'ummar ƙasar ke fuskanta daga cutar ebola da ta ɓulla a jamhuriyar demokradiyyar congo ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuƙa An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullowar cutar a asibitoci uku a Bandaka, wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a lardin Ecuador da ke arewa maso yammacin ƙasar. An tabbatar da kamuwar mutum 44 da suka hada da waɗanda ake zaton sun kamu da cutar tun da aka samu bulluwar cutar satin da ya wuce, wanda ya hada da mutane 23 da suka mutu. mafi munin bullowar cutar ebola dai ya afku ne a shekarar 2014 inda mutane fiye da 11,000 suka rasa rayukansu a kasashen gini liberia da saliyo dukkan sa afirka ta yamma labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙasar isra'ila akan yadda take take haƙoƙin falasɗinawa a wani zama na musamman da majalisar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a ranar juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da falasinawan suke zaid ra'ad al-hussein ya ce daga rayuwarsu har mutuwarsu mutane miliyan ɗaya da dubu casa'in a gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci zaman na musamman zai iya janyo a kafa wata hukumar bincike akan tashin hankalin da ke faruwa akan iyakar gaza a wannan satin wanda mutane 60 suka mutu sannan 2,700 suka raunata a cikin waɗanda suka mutu akwai mata da ƙananan yara waɗanda suka hada da yarinya 'yar wata takwas jakadar isra'ila a cikin hukumar kare eh, haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce binciken tashin hankalin gazan ba zai canza abubuwan da ke faruwa ba ko kaɗan tashin hankalin da ya samo asali ne a sanadin ofishin jakadan amurka da aka yi bude ofishin jakadan amurka da aka yi ne a birnin kudus babbar ranar da ake jira ta kusan isowa ga yariman birtaniya hari da amaryarsa megan markle inda ake sa ran za su yi aure gobe asabar a fadar sarauniya ta windsor da ke wajen garin london a yau juma'a fadar kensington ta bayyana cewa yarima charles mahaifin ango yarima hari shine zai kai ta wajen da za a ɗaura auren ita dai megan wacce tsohuwar 'yan wasan sinima ce kuma 'yan ƙasa amurka ta tabbatar a cikin satin nan cewa mahaifinta ba zai halarci auren ba saboda lalurar rashin lafiya bayan hasashen zai halarta ko ba zai halarta ba kafafen yada labarai sun bayyana cewa thomas mccall mahaifin amaryar wanda yake zaune a mexico a mishi aiki a zuciya a ranar laraba ana tsammanin dubatan mutane a wajen ɗaurin auren yayin da masu musu murna za su zo su samu ganin amarya da ango. Safina da sada sau dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To manyan kamfanoni a Najeriya musamman na mai sun rike kudaden da ya kamata a ce sun biya gwamnati. Wakilin murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani. Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi bajo ta yi wani babban taron ta a Abuja inda ta bankaɗo wata badakalar da ta ce akwai kamfanoni aƙalla guda goma sha bakwai na gwamnatin tarayyar Najeriya da ba su tura kuɗaɗe na shekara-shekara da ake bai gwamnatin tarayyar Najeriya ba da kuɗaɗen yawansu ya zarce hankali. alal misali akwai dola amurka miliyan dubu ashirin da ɗaya da kuma kuɗin naira naira miliyan 526 wanda kamfanoni da hukumomin gwamnati tsakanin shekara ta 2010 da 2015 ba a turo wa asusun gwamnatin tarayyar najeriya domin kananan hukumomi da jihohi su samu nasu kason ba kamar dai yadda gwamnan jihar zamfara daya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan zama yake bayyana mana a filin da muka yi da shi bayan da aka fito taron muna kyautar da su a wata mai zuwa za a fara yin aiki da wannan rahoto amma an karasawa a zakulutun aika aika ce aka yi suwa ne suke da hannu a cikin wannan aika aikar saboda haka kwamitin majalisa na mai kula da sha'an fuska shari'a zai yi wannan aikin kuma duk wanda aka gano hannun shi za a gabatar da shi ga babban wato mai kula da sha'anin shari'a na ƙasa shine attorney general domin gabatar da shi to manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin dala biliyan 21 wanda ana nan ana sun wanda ke abun suna ganin cewa suna idawa da wasu kuɗaɗe waɗanda ba su samu matsala ba wasu kuma ana ganin sai an bi hanyar kare jini biri jini kafin ta dawo amma dai ana na ana aiki kuma in Allah ya so ya yi wata mai zuwa duk abin da aka za zamu ƙara da ku gwamnan jihar Zamfara kenan abdulaziz yari daya da cikin gwamnonin da suka halarci taron majalisar tattalin arziki ta najeriya a abuja to amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki mai fashin baki wato shu'abu idris ya bayyana min afire da ne da shi cewa lalle akwai babbar badakalar da ke tattare da irin wannan tsarin kuma gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi su ne gaba-gaba a gurin cutuwa cikin wayannan hukumomi goma sha bakwai da su a majalisar tattalin arziki na ƙasa ta fitar da sunayensu akwai hukumomin da aka ba su dama su karɓi kuɗi su kashe wasu daga cikin kuɗin amma abin da yake faruwa a jihohi ne da ƙananan hukumomi aka cuta ba wai gwamnatin tarayya ba wasu daga cikin kuɗaɗen nan ta yiwu an karɓi kuɗin kuma gwamnatin tarayya ta san an karɓa kuma ta yi wani abu da su amma ba a mai da kuɗin nan ba a kai shi wato asusun gwamnatin kasar gaba ɗaya ba wato ƙananan hukumomi da jihohi su samu nasu kaso ya kamata mu fahimci cewa ba lalai bane wasu daga cikin kuɗin nan wai an sace su a'a gwamnatin tarayya ne ta sama da faɗi da wasu daga cikin kuɗin ba tare da ta ba sauran masu haƙƙi a cikin wannan dukiyan ba. don haka yanzu akwai da za a yi kenan kuɗaɗen nan su dawo tunda an san watakila inda wasu daga cikin kudaden suke shiga kamar hannun gwamnatin tarayya kenan? Eh kwarai kuwa ai wasu daga cikin kudaden gwamnatin tarayya ta karba ta kashe saboda haka ita ce za ta yi amai ko tumbudin wayannan kudaden don ta maida ma gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi amma ba za a rasa kuma wasu cikin kudaden da aka karba ba a manyan da suka tafiyar da wayannan hukumomi sun yi sama da faɗi da kuɗin. Malam Shu'abu Idris kenan wani masanin sha'anin tattalin arziki a Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. A jerin kamfanoni na gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma hukumomi masu hannu a sha'anin tattalin arziki da ake zargi cewa suna da hannu a wannan badakalar har da hukumar kwastan ta ƙasa da hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da hukumar kamfanin gudanar da mai na NNPC. da kuma hukumar da ke kula da tattara haraji ta ƙasa da kuma hukumar da ke kula da sufurin ruwa da kuma sama na tarayyar najeriya yanzu an sa ido a gani a watan gobe irin matakin da gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an dawo da waɗannan makudan kuɗaɗe da jihohi da ƙananan hukumomi suka yi kokawa cewa ba a turo masu ba umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya. Usman. lafiya Alhaji Muhammad. giwa mai ban tsoro dan shehu. To madalla a gaida Umar Faruk Musa kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. Widi dan tijjani, widi mutumin shata. Mai ya ce babban ƙarfi. Wuri ƙarfin aska, kasan sai zaɓaɓɓe, wancan ɗan tijjani wili. Ta! Mai ƙarfin arziki ɗan ayu ban ayi, ɗan nema. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum, gashi mun sami kira daga Taraba. Wake magana daga Taraba? Muhammadu Nasiru garkuwa daga gindin ɗorowa a karamar hukumar Okari a jihar Taraba. To, Malam Muhammadu me ke tafa da kai? Eh, to ni a ra'ayina gaskiya mm. abubuwan da su 'yan majalisu suke son su ɗauka kan Buhari gaskiya bai kamata ba. Me kenan? Eh, kamar inda suke su kokarin su su ga su ne su inganta kansu mm. an so batun talakawa. To. Muna jin ka. Eh, to mu eh, muna son ya sai da kafan shi daram ya sani. Talakawa yake mulka ba waɗansu mutane na daban ba To mun gode kwarai ga kuma kira shigo mana daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba me ke tafa da kai? a ra'ayina na yau ina kira ne ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatin jihar bauchi da allah su hmm. taimaka su yi mana wani hanya da ya tashi daga garin kafin liman ya shiga garin lamba ya wuce garin nasarawa hmm. a wannan hanya yana da matukar kokari a wajen al'ummar karamar hukumar ganjiwa saboda tunjin manoma hmm. da kuma 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati ina fata ba ku tashi lafiya mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba da bayyana ra'ayi Ga kuma kira ya shigo mana daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum sajiya barka da yamma. yauwa barka ka dai. To su suna na Murtala ne na kiran ku daga Muna jin ka Murtala me ke tafi da kai a yau. To da abin da ke tafe da ni shine cewa muna ƙara ba wasu jami'an tsaro namu na nan gida musamman mm. sojoji da aka ce an tura su jajin birnin gwarin nan ko hanyar ya kamata shawarar da zamu ba su a ce sun kafa a ce checkpoint a tsakanin duk checkpoint da wani checkpoint kamar mm. rabin kilomita wa'annan sojoji suna hango wa'incan wa'incan suna hango wa'incan to kaga ba da ake faruwar tsakankani eh. da ba za su sani ba kuma muna kira a ce ya kamata a ce ta majalisar ɗinkin duniya abubuwan mm. da ke faruwa a jirin gazan nan mm. a ce sun yi kokari sun dakila wa'annan matsaloli don a samu zaman lafiya a yankin da fatan za a tashi lafiya. To mun gode kwarai mun da bayyana ra'ayinka bari mu koma jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ne magana Salisu na gaidan ne biredi daga cikin garin Jama'ar jihar Bauchi. To menene ra'ayinka? Ra'ayina zan kira ga iyayena da kakannina malamai a wannan wata ci gaba da roƙon Allah Allah ya karba mana abubuwan da ake nema a mana mm. na karfa karfa a masallaci mai daraja na uku a cikin duniyan nan mm. dangane da mai da shalkwata da aka yi kudus da aka yi. Mm. Muna fatan a cikin wannan wata mai alfarma malamai iyaye na da kakannuna za mu ci gaba da yi addu'a wannan masallaci mm. mai daraja ta uku a cikin duniya Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu dacewa daga Salisu na gaidan mai biredi jama'ar jihar Bauchi. To mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma jihar Bauchi. Hello. Hello. To bari mu koma jihar Gombe. Hello. To kamar kiran gwamban ya katse bari mu koma Kaduna garin gwamna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Suna na ya wasu da yamma ci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin ka me ke tafa da kai a yau. Wato abin da yake tafa da ni yau game da dan cacan baki ne da aka dan ta yi kwanaki mm. tsakanin shugaban 'yan sanda da majalisar dattijai. Mm. Kuma shugaban 'yan sanda gaskiya ka burge mu kwarai da gaske. To. Abin da ya kasance da a sa siyasa. to mm. dan Allah dan annabi ku ci gaba da rike ainihin wannan sunan naku na cewa babu wani wanda bukar mm. doka duk wanda ya taka doka a mai hukunci daidai mm. dokan da ya taka na gode Allah ya sa tashi lafiya to mun gode mu ma bari kuma mu tsallaka jihar Nasarawa salamu alaikum alhamdu alaikum salam mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari kwata na jihar Nasarawa to muna jin ka a gaskiya ina yi wa dukkanin musulmai na duniya fatan alheri musamman a cikin wannan watan da muka shiga mm. na ramadan sannan kuma shugaba muhammadu buhari yana da kyau kwarai da gaske mu sa a cikin addu'o'i da kuma zaman mm. lafiyar najeriya don kuwa shugaba muhammadu buhari yana da kyakkyawan niyya ga 'yan najeriya musamman ga shi yadda ya fara fitowa a yayin tafsiri da ake gudanarwa na wannan azumi muna mushi fatan alheri kuma muna tare da shi ɗari bisa ɗari na gode ku tashi lafiya to mu ma mun gode bari mu koma jihar Neja. Salamu alaikum. Kuna Amin alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna sauraron ka. To ni ra'ayina a yau game da ainihin abin da ke faruwa da sace-sacen jama'a a Najeriya. Mm. To gaskiya gaskiya al'amari dole ne a samu haka saboda bai yiwa a ce dukiyar kasa gaba ɗaya ta koma hannun 'yan tsararrun mutane. Mm. Babu wani wanda za ka gani a tallaka ko wani mai ɗan dama mai jin daɗi. Mm. Sai iya 'yan mutane dole ne a samu haka. Saboda kin ga kamfanonin mu gaba ɗaya a Najeriya mm. sun rushe babu kamfani babu ma'aikatan gwamnati isassu bangaren sojoji da 'yan sanda da kwastam. Dole ne a ba ɗauki yaran talakawa ga aiki ba dole ne a rika samun haka ba. saboda haka manyan mu na Najeriya idan ba su dawo sun gyara ba wannan abin da kake gani fa to hatta su ba za a bar su ba hmm. eh, ya ra'ayi na kenan to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi bari mu koma jihar Kwara salamu alaikum an yi alaika salamu wa rahmatullah mai magana bello alhaji garba ina sokoton najeriya mai bula kala kala daga nan kwara a najeriya to muna sauraron ka musamman ma ga musulmin duniya da ya kamata mu dage da yin addu'o'i da karanta alkur'ani da kuma natin fili mm. da yin sadakoki da taimaka ma masu karamin hannu domin su samu su ci gaba da ibada su kowane ya mm. kamata haka kuma ina jawo kan hankali yan sassuwa yan uwana mm. da mu taimaka mu sassauta faraki haka kuma ina kira musamman ma ga malamai masu gabatar da tamfiri ya kamata da Allah aiki tsakanin da Allah gada a dora hafaiti ko kuma soke-soke kuma ina kira gare su da tsaya ga masafa guda don gudun rarrabar kawuna haka kuma Allah ya bamu lahiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da wadatar da cikin agode biyu amin to mun gode mu ma Naija ne na ce muku Naija to muna jin ka eh, kuna magana da injiniya lawal mai unguwa dan kolon maburya injiniya lawal dan kolon to injiniya lawal daga Naija muke tafa da kai eh alaƙiƙanin gaskiya bisa ga taimakon yadda wannan maudiji naku na taimaka ma talakawa ko ba oh. gaskiya ba eh. to abu ne wanda yake ya shafi duka hadda gwamnatoci ma da wani duk wani mai dan karfi wanda yake ya san ya fi mm. wani karfi ko da mm. makocin shi ne abin da ya san ya fi karfi sai ya tallafa ma makocin shi ko ba mm. gaskiya ba ba wai lalai a ce ko wanda a'a kai karan kanka ai da jikinka ka san ka wani karfi ko ba gaskiya ba da gani to abin nan da ka san ka dan yi karfi ka tallafa mu na kusa gare ka shi ma yana da wannan ya dara karfi cikin nashi shi ma sai tallafa mu wannan mm. haka lamarin zaman duniya shi ke to kuna magana da injiniya lamai ungwa dan kolma bare na gode to mun gode kwarai injiniya bari mu koma jihar Kaduna wake magana daga Kaduna Abdullahi Umar To muna sauraron ka. Daga samu na ka karamar hukumar Dore. Amma ba sai ka rage muryar rediyon ka saboda tana shigowa nan. ok kuna ji yanzu eh muna jin ka magana zai yi akan yanayin da yake abubuwan da suke faruwa dangane da birnin gwari mm. da waje zanzan faradin nan mm. wato gaskiya abin yana ƙara ta'azzara don muna jin ka to karmar wannan layin nashi ya yanke bari mu komu duk da haka dai muna jihar kaduna bari mu wa alaikum salam wa ke magana da kaduna wa alaikum salam hudu ne to muna jin kamala hudu me ke tafa da kai hudu ne daga nan da dangoma ga nan jama'a to muna jin ka wato kira muke da gwamnatin jihar kaduna muna jin wato muna da muna muna da matsalar hanya ne mm. daga dangoma zuwa gudugudu muke son dan Allah gwamna ya dube mu ya taimaka mana to yawa da Allah idan ma wannan Sani ya ji wannan kira na da Allah ya mai magana to domin mun sai kokari to shikenan mun gode Allah ya sa kuma wanda kai da mun su sun ji kuma za su dauki mataki akan haka Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe 4 da minti 21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. aikin filayen kwallon kafa wanda kasar jamhuriyar kamaru suke gudanarwa a yanzu haka a kokarin suna karban gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekaran baɗi hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka cap sun yaba wa kasar kamaru wajen hoɓasan da suke yi musamman na kammala ayyukan alhaji hassan ya daga cikin masu kula da ayyukan filayen kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru a kamaru za ta kai labari saboda akwai abubuwa da yawa da muka gani ana ci gaba da aiki aiki na tafiya sosai akwai kayan aikin da suka zo kwanan nan yau sati biyu kenan aka yi din power ana ta aka kawo manyan-manyan kamyon guda hamsin aka kawo aka saka a gindin jirgi ana nan ana ta fitar da kaya bayan sati biyu kuma kayan za su sake zuwa wanda za ki sake fitowa domin aiki yana tafiya sosai kuma maganan samun sabanin da aka samu da marok wannan magana ta riga ta wuce domin marok sun riga sun ba wa kamaru suka ce ba za su samu matsala da kamaru ba ba wanda zai hada su da kamaru su sun riga sun bar wa kamaru domin kas a kucukucin magana da ake yi kamaru ba za ta yi ba kamaru ba za ta kai ba suka ce su magana yanzu sun bar wa kamaru kuma fifa yau nan a yau sun zo sun nuna kat suka ce yanzu kamaru landing min disney kamaru za ta yi gazet din kudi shan ba wata matsala an ci maguri aiki na tafiya sosai da na gurin antarma da na gurin eh, shi babban na kwallon kafan duk ana ana aiki na ta tafiya domin ainihin karfin aikin b'a yanzu an gama shi yanzu kayan da ake kawa na montage ne kawai domin muna tafiya muna ganin aiki ba magana mu ne muke yi haka na iska ba a insha Allah kamaru kafin da lokacin da aka baya za a gama shi insha Allah aiki na tafiya ba a so a rika nunawa ne koyaushe koyaushe shi sa mutane suke gani kamar ba aiki kuma ana aiki sosai domin muna yawo muna gani Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan wata ne Isra'ila ta yi bikin cika shekaru saba'in da samun 'yancin kanta. A jawabin da ya gabatar a wajen shagalin da aka yi kan hakan, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce, Mun taru ne a nan domin yin murnar zagayowar wannan rana mai ɗimbin tarihi ranar da Yahudawa suka kawo ƙarshen gudun hijira mafi tsawo da duk wata al'umma ta taɓa yi a tarihi, kuma a ko'ina a duniya. Kuma suka zo suka sake inganta makomarsu da sake girka ƙasarsu ta Yahudawa. Amurka, in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence, ta yi alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a duniya da ta fara amincewa da zaman Isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta shekaru saba'in da suka wuce. Kamar yadda shugaba Harry turman ya bar tarihi a lokacinsa, haka kuma shi ma shugaban Amurka Donald Trump yana da tarihinsa a yanzu. Shekaru saba'in daidai bayan da aka kafa ƙasar Yahudawa, Amurka ta buɗe ofishin jakadancinta a Kudus babban birnin Isra'ila. Amincewa da cewa Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila da Amurka ta yi, ya nuna cewa Amurka ɗin za ta bi gaskiya akan ƙarya, kuma gaskiya ita kaɗai ce ginshikin zaman lafiya mai Dorewa, A cewar mataimakin shugaba Pence, Amurka ta yi imani da cewa akwai yiwuwar samun zaman lafiya tsakanin Falistinawa da mutanen Isra'ila, amma fa duk da sanin cewa zaman lafiya na buƙatar sauyi. Mr. Pence ya ce Amurka ba za ta taɓa sakaki a kan tsaro da lafiyar ƙasar Isra'ila ba. Amurka tare da Isra'ila za su ci gaba da fuskantar mugayen 'yan ta'adda masu tsananin ra'ayin Islama. Saboda haka Amurka ta jagoranta duniya a kan ƙasar Iran wadda ita ce babban ƙasa da ke ɗaukar ɗawainiyar ta'addanci. Wanda shi ya sa Amurka ta cire hannunta daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasar Iran. In ji Mr. Pence, Amurka ba za ta taɓa barin ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. A cikin shekaru saba'in kacal, Isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin 'yanci da kuma mafi wadata a duniya. Kamar yadda mataimakin shugaba Pence ya ce, Muna tare da ƙasar Isra'ila domin damuwarta mu ce, ci gabanta ci gaban mu ne, kuma faɗanta shi ma mu ne, saboda mun yi imani da cewa gaskiya ke da rinjaye akan ƙarya kuma alheri akan mugunta da kuma 'yanci akan cin zarafi. tare da goyon bayan Amurka da kuma taimakon Ubangiji Allah, in ji Mr. Pence, Isra'ila za ta ci gaba da zama ƙasa mai ƙarfi. Shekarunta saba'in na farko manuni ne ga makomanta na nan ga kuma Amurka da abokiyarta Isra'ila za su cimma muradinsu na rayuwa tare da juna. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. aƙalla mutane takwas aka kashe a cikin wasu harbe-harbe da aka yi a safiyar Juma'ar yau a makarantar sakandare ta Santa Fe a jihar Texas ta na Amurka. A cewar Ed Gonzalez babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Harris da ke makwabtaka da garin. mutane takwas zuwa goma ne suka rasa rayukansu yawancinsu ɗalibai 'yan makaranta a cewar gonzales lokacin da yake magana da manema labarai a kusa da makarantar inda ya kara da cewa yanzu haka wanda ake zargi da yin harbin yana hannun 'yan sanda kuma an yi imanin cewa shi ma ɗalibi ne haka kuma an ƙara kama wani mutum na biyu da ake zata yana da hannu cikin harbin wanda kuma shi ma ɗalibi ne a makarantar a cewar gonzales mahukunta ba su bayyana sunayen waɗanda aka kama ba ko dalilin da ya sa suka kai farmaki a kan makarantar. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta a kan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya wabjabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuka. An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullar cutar a asibitoci uku a Mamdaka wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a lardin ecuador da ke arewa maso yammacin ƙasar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wade da ƙasar isra'ila akan yadda take take haƙoƙin falasɗinawa Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da ba da umarni da kuma injiniyan mu Jogil. Ni Hafsat Bello dan mai sauro ke cewa ku huta ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.